الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد <clears throat> قال رحمه الله تعالى والقلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبقى فيه موضع لغير المحبوب har yanzu akan wannan gaba ta ƙarshe ta ƙauna wanda muke kanta mala yake cewa ita alkulla shine wannan matsayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Ibrahim yace wato ita ce ƙaunar nan wacce take rasa zuciyar wanda yake ƙauna da maransa har sai ya zamanto cewa babu wani abin da ya rage a cikin wannan zuciya in ba shi wannan da yake ƙauna ba shi ya sa wani mai waƙe ma ke cewa kattakhallaltu مسلك الروح قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا cewa wato duk wato mashiga ta raina ma'ana ka riga ka ratsa shi shi yasa ake kiran khalil da cewa khalila kuma da yace wa hadha huwa sirru alladhi li ajlihi wallahu waladi wa wa falabati kabidi wannan watakila shine dalilin da ya yasa Allah madaukakin sarki umarci annabi Ibrahima ya yanka ɗansa wanda shine kadai abin da yake da shi a wannan lokacin inda ya yi shekaru masu tsayi yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ɗa kuma Allah ya ba shi sai Allah ya ce yanka da. ma'ana don Allah maɗaukakin sarki ya jaraba shi ya ga cewa zai iya haƙura da wannan wanda yake so ya bar abin ƙaunar shi guda ɗaya shine Allah a zuciyarsa ko kuma a'a zai iya cuɗanya ƙaunar wannan ɗin da ƙaunar Allah ya zama sun zama ɗaya ce da annahu lamma sa'ala alwalada domin lokacin da ya roƙi Allah ya bashi yaro fa ufiyahu sai aka bashi ta'allaq bihi shu'batun min qalbihi sai ya zama wani bangare na zuciya shi ya ratayi da wannan daɗin walkullatu ita kuma wannan matsayi na alkulla mansibun la balu sharika wal isma wato matsayi ne da bai karban tarayya ko kuma rabu ala fagar al-khalil ala khalilihi an yakuna fi qalbihi mawdi'un likaini shi yasa sai shi wato Allah maɗaukakin sarki yayi kishin wannan ya zama cewa har akwai wani wanda zai kasance tare da washi a cikin zuciyar abin sansa fa mara bi dhabil walad sai yace to yanka yaron ga cewa to shin zai iya rabuwa da yaron saboda Allah ma'ana ya cire wannan kauna ya barka ta Allah kawai li yukhrij al muzaima min qalbihi domin ya cire wanda zai tarayya da shi a zuciyarsa قال فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما حصل مقصود الأمر lokacin da ya nitsar da kan shi ya yarda da zai yi wannan din ko da zai rasa ɗan bai damu ba saboda ƙaunar Allah da ke zuciyarsa falam yabka fi izhaqi nafsil maslahatu sai ya zama shi dan ya rabu da ɗan ma bayi da wata damuwa to da wannan abin ya tabbata sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa annabi Ibrahim wato kaunar Allah ita kadai take zuciyarsa ma'ana zai iya marasa ɗansa akan ya samu yarda Allah to shine Allah madaukakin sarki sai ya fanshi wannan dadin domin yanzu Allah ya nuna ma annabi Ibrahim cewa lalle wannan matsayi da ya kai na kauna zai iya rabuwa da komai nasa ba ya bar Allah kadai a zuciyarsa to shi yasa Allah ya ce mishi ya Ibrahimu qad saddaqta ru'ya ya kai annabi Ibrahim lallai ka gaskata wannan mafarki wanda kai wanda mafarkin annabawa gaskiya ne kuma ka aiki da abinda da Allah madaukakin sarki umarce ka da yi sai inna kadhalika najzil muhsinin wannan shine sakamakon da muke sakanta ma waɗanda suka zamanto masu kyautatawa na jiziman badara ila Atina. فنقر عينه كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته kenan muna sakan yama duk wanda yayi gaggawa cikin mana biyayya sai mu sa mishi sanyin zuciya idanuwansu kuma su samu sanyi saboda biyayya shi da umarninmu sai Allah ya ce sai muka bar masa dan ya zama dan ya aminta Allah ya ce inna hadha lahuwal bala'ul mubin lalle wannan jaraba ne babba a ce mutum ya shekarar tamanin yana neman ta lokacin da ya samu dan kuma Allah ya ce yanka shi a gaba kuwa bane zai rabu da wannan wani zai iya ila a lokacin ya ce kai shi babu zai iya wannan biyayyar ko ana sai da haka ta cimma ruwa kuma zai a zuwa ce ka toshe rijiyar kai ne kake tona rijiya sai da kai nisa ka samu tafiya mai nisa ruwa ya fara bulbulwa sai a ce ka toshe a ga da wahala ko ba kowa zai iya wannan ba to amma shi annabi ibrahima ya nuna kaunar Allah a zuciyar shi ta fita wannan dadi kuma da cewa ya yarda Allah ne ya bashi wannan kyauta kuma Allah ne ya jarabe shi da wannan wannan babban darasi ne ga al'umma ma gaba daya قال وهو اختبار المحبوب لمحبه وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته wannan shine wato jarabawar wanda yake kauna wato wanda ake kauna ga wanda ke kaunarsa domin ya fifita yardarsa akan kowa fa yatimmu alaihi ni'amahu sai ya cika mishi ni'imarsa shine kamar yadda Allah ya ba annabi Yusuf labari cewa wa eh, yutimma ni'matahu alayka wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawayka min qabl ibrahim Allah ya cika ma annabi Ibrahim ni'imomi ni'imomi masu yawa akan sa تعالى فهو uh, bala'u بلاء wa ومنها عليه ما دان haka bala'i ne jarabawa ce amma jarrabawa ta kyauta da kuma ta jarrabawa. ana Allah ya jarrabe shi kuma Allah ya mishi kyauta wa hadhihi ad-da'wa inma da'a ilayha biha khawasu khalqihi wa ahli al-albab wal basa'ir minhum wanda yake cewa wato wannan kira da Allah yake wa inna kadhalika najzil muhsinin kira ne da Allah yake kiran kebantattun bayinsa kadai da waɗanda suke ma'abota hankali da lura ba kowa da kowa ba fama kullu ahadin yujibu da'iya ba kowa yake yi amsa wannan kiran ba wala kullu ainin qalilatin biha ba kuma kowace ma'ana ido bane hankalinta zai kwanta da wannan وأهلها هم الذين حصلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين شو wanda in Allah ya yi يدمك a ranar tashin alkiyama za su fada damkar gefen daman Allah maɗaukakin sarki wanda ake musu ni'ima wa sa'iru ahli yamini fi atrabiya sauran mutane kuma suna dan gefe gefe amma su kan sun kai kololuwa to malam sai ya kawo wani wake mai tsayi akan hakan yake cewa fa ma kullu ainin bil habibi qariratin wala kullu mannudi yujibu al munadiya cewa ba kowane ido bane yake wato ganin kyawun abin ƙaunarsa ko ba kowace zuciya bace take nutsuwa da abin da take ƙauna din haka nan ba dukkan wanda aka kira shi yake amsa kira ba yanzu ba kowa bane aka kira shi irin kiran annabi ibrahim zai iya ansa wannan kiran cewa ka yanka ɗanka ko ka rabu da wani abu da kai kake so aga ba kowa bane zai iya amsa wannan kira za ce shi kenan kai ne ka tashi kana ta nema kai waye da kyar ka samu ka gina gida sai ta maka ta kira ta ce to kaga kanin ka bai da gida bai da abin da yake ka bar mushi wannan ka nemi wani mutum ne wani za ta yi bari wannan shine babban misali da za a iya bada misali kai ta wahala kuma shi yana can yana gefe yana kallon ka kila bai sama hannu ba ma kai ne mai faɗi tashi mai musu waye kana gamawa sai jakubar ta ce to ni dai in kana so ka cika min biyayya bar mishi gidan ka nemi wani mutum nawa ne za su iya wannan eh ai ba zama tare ba a bashi babban ai babban za a bashi a ce to ka bar mishi wannan ko misali ka sai mota sabuwa sai kana zuwa kana kawo magyatun maka misali ka ce to ga shi fa na samu arzikin abin nan sai ta ce to ai kanin ka bai da abin hawa ba shi mutum nawa ne za su haƙura da wannan haɓa kuwa ba ne an kira shi zai amsa wani kuma in ya tuna girman abin da zai yi din na biyayya gare ta da wa ƙila jaraba shi take yi sai cewa to ga shi da abin da kika ci ko wani kuma ba zai yi ba kuma ne yana dai ba da misalin ya cewa ba kowa yake amsa kira ba an kira da haka kiran Allah ma ba kowa yake amsa ba ya ce wa man la yujib da'i hudaka fa yujib kull man abha ila al-ghayy da'iya cewa duk wanda kuwa bai amsa kiran shiriyar ka ba Allah madaukakin sarki to wannan a kyale shi ai zai amsa duk wanda yake kira zuwa ga barna ma'ana duk wanda bai amsa kiran Allah ba na biyayya ga Allah da neman yarda Allah ba to lallai kuwa zai amsa kiran wani Allah zai saba ma Allah cewa kullil uyunir ummadi rabbi iyaki an tari sana shamsi fastabishi zalaman layaliya aka ka gaya ma idanuwa masu wato asalin ciwo cewa kashedinki ba za ki iya kallon hasken rana ba don haka duhun dare ne zai lullube wannan idanuwa ana duk misali ne dai da ke cewa ba kuwa ke amsa kira ba ma'ana hasken rana iya cewa ayoyin alkur'ani da Allah ya saukar ba kuwa ke iya ganin su ba domin ana kwatanta su da hasken rana ne ko kuma haske na walƙiya a cikin duhun dare in suka haska din nan kamar ayoyin alkur'ani kenan da haka ba kowane ido bane ke iya gani ya tsaya ya bi su cewa samih nufusan lam yahabha li hubbihim wada'aha wa maktarat wala taku jafiya cewa kayi sauki da sassauci ga wasu zukata wanda ba a musu kyauta ba da kaunarsu wada'aha ka rabu da su wa maktarat wala taku jafiya kada ka zama mai kaushin hali a gare su wa kullin ladhi qad gaba yakfi hukubatan maghibuka an dashani law kunta wa'iya kuma a gaya ma wanda baina wanda lokacin da ake wannan kaso ko ake wannan rabo na umarni da na Allah madaukakin sarki ko kira ga Allah ya zama shi baya nan to ai ya ishe shi hukuba hukunci a ce ya zama baya nan lokacin wannan al'amari mai girma da ake kasan shi ce fa wallahi law abha nasibuka wafiran rahimta aduwan hasidan laka kaliya ce wallahi wato inda a ce rabanka zai zamanto rabo wanda yake cikakke to za ka zamanto maƙiyinka ma kana tausasa masa haka nan mai hasadanka shi ma kana kyautata masa wannan ya zama akwai cikakkiyar ƙauna kenan ce alam tara atharan qati'ati qad badat ala halihi farhamhu in kunta rafiyan yanzu baka ganin tasiri na katsewarsa ma'ana ya bayyana akan halinsa don haka ka ji kansa in har kai ka kasance mai wato jajintawa ne domin misalin su fafi shu a shahan naharu bi bau'ihi wanda suke cikin rashin biyayya ga Allah ko rashin kaunar Allah madaukakin sarki ce kaman jemagu ne wanda hasken rana ya rufe musu idanuwansu wala imuha qaffun min al-layli badiya haka nan kuma wato ba sa iya tafiya an ba cikin dare ba cikin dumin dare fajalat wasalat fihi hatta idan naharu badat takhfaj wa a'qat tawaliya cewa har sai lokacin da gari ya sake wayewa kuma ma'ana sai ka ga za su yi ta yawo cikin dare yanzu jemage ai ba yawo sai da daddare don haka za su yi ta yawo cikin dare har sai lokacin da gari ya waye to sai ya zama kuma sun zama wato eh, sun lullube kawunansu to ta iya yiwuwa a nan abin da mala yake nufi da wannan kamar mutanen da suke tashi cikin dare neman kusanci da Allah madaukakin sarki yanda kaman jemage yake yawo cikin dare yake gani kaman yanda saura ba sa gani to su ma haka suke tashi cikin dare wajen bauta ga Allah wajen kashe daren su wajen neman kusanci da Allah idan kuma gari ya waye sai su lullube kansu ba ma sa so wani ya san aikin da suka yi ai ba wanda yake sani yaushe jemage yake dawowa in ya fita da dare ko sai dai ka gan shi a lullube yana bacci baka san me da daddare ba to haka nan wasu masu kaunar Allah suke cikin dare sukan tashi su shagaltu da ayyuka na neman kusanci da Allah da rana kuma sai su lullube kawunan su kamar ba su suka yi wannan ayyuka din ba ce fa ya mitnatul hasna'i tuhda ila mri'in barilin wa min alwujdi khaliya cewa lallai wato jarabawa da za a yi ma wato mutumin da makaho ne bai gani a bashi ma'ana kyauta na wata mace saboda auna da yake mata alhalin shi bai gani idza dhulmatul layli in jalat bi dhiya'iha yaqudu li aynayhi zalaman kama hiya a duk lokacin da duhun dare ya yayi to shi kenan sai shi kuma idanuwan sannan su sake dawowa kamar yadda suke babban ne biha in kunta ta'rifu qadraha ila an tara kuf'an kaka muwafiya to yi riko da wannan inda har ka san kimar wannan abin da aka baka har sai lokacin da ka ga wanda zai kasance abin taimakonka ya zo maka yana mai tallafarka yace fa ma mahruha shay'un siwa ruhi ta jabanu akar lasta kuf'an nusawiya to ba kowa yake samun irin wannan kyauta ba kyauta ce da ko kuma sadaki da ake bayarwa don samun wannan kyauta shine rai da za ka bayar domin Allah madaukakin sarfi don haka duk matsoraci sai ya koma baya domin shi ba matsayinsa ba ne na ba da wannan ya ce fakun abadan haisu raka raka'ibul mahabbati fi zaharil aza'i misaliya kuma kai dinnan da kake so ka shiga cikin wannan tafiya ta cikakkiyar ƙauna ya ce to har abada ba yana nufin mutum zai rayuwa har abada ba yana nufin har iyaka tsawon rayuwarka ka kasance wato duk inda ka ga tawaga masu tafiya kana tare da su musamman tawaga ta ƙaunar Allah ya zama kana cikin waɗanda suke da himma suna tafiya a cikin wannan tafiya wa adlij kuma yace yi tafiya cikin dare ma wala tafsha salama kada ka ji tsoron duhu a yanzu wanda yake tsoron duhu eh, kila bai samu cikakkiyar kaunar Allah bane a zuciyarsa ai kana tsoron duhun haka wani zai tashi cikin duhun ya je nemi abin da zai yi alwala da inda zai yi sallah wani kuma yana nan yana tsoron ya fito haka in ka san wanda kake kauna ba ka tsoron wannan duhun baya tsoratar da kai bai tsoratar da kai ya za a ce ah, wa adilic ka yi aikinka cikin dare wala tashar zalama kada ka ji tsoron duhu domin fa innahu sayakfika wajhal hubbi fil layli hadiya domin wanda yake mai shiryarwa zai wato lamunce ma wannan duhun daren da wannan tsoron zai lamunce ma shi وسبحى بذكراه مطاياك إنه سيكفي المطايا طيب ذكراه حاجيا kuma yake cewa ka shayar da ranka da ambatan Allah zuciyarka ka fankwada mata ambatan Allah ya zama ita ce kayanka da kake daurewa domin kuwa lallai zai zai iya maka wato duk tafiyar da za ka yi har ya zama daɗin ambatansa zai dinga kasancewa tare da kai udha bi ruhi idha bi ruhi alwusli tu'tika sayraha kuma kamata alƙawarin rai na tafiya na sadar da zumunci wanda shi kuma zai baka ikon wannan tafiya fa ma shi in idam albawaliya da abin da kaso sauran in ka tsaya ka kalla zaka ga kasusuwa ne masu bushewa ma'ana a gangar jikinka dan lokacin da zaka mutu ka koma ga Allah bai wuce kwana kaɗan ba inda za a tona kabarinka ba abin da za a samu ya ce wa aƙidin ka gabatar da kanka fa imma muniyatun au ko dai muniya ma'ana ko ƙarewar rayuwa au maniyatun ko kuma wani buri kuka za ta hutar da kai min aishin bihi lasta radiyan a cikin rayuwar da baka yadda da ita ba fama samma a can din ba abin da ke wadatar da mutum illal wusla sai dai saduwa da Allah madaukakin sarki rashi yake yanke alaka tsakaninka da Allah aw kulfa aw kallif bihim wa hasbuka fawzan zaka in kunta wahiyan to a wannan din ya ishe ka rabauta inda kai mai kula ne mai lura ne wannan ya ishe ka ka samu tsira da rabauta yace amma sa'imat min aishiha nafsu walihin tabitu binalin bu'di talqal makawiya yanzu wato eh, amma sa'imad min aishiha nafsu walihin eh, zuciya ta wanda yake mai wasa mai wargi shin bata ba ne har sai lokacin da ya je ake wato yi mishi tuwon ƙasa ko ake mishi lalas da wuta kamar ma da yana nufin cewa mutum ya tsirar da kanshi daga azabar Allah sun kafin lokacin da za a zo a tsarkake shi da wuta domin akan tsarkake mutum ne ko dai ta hanyar tuba ko kuma ta hanyar wuta ko kuma ta hanyar ayyukansa na alkhairi su kankare masa munanan abubuwan da ya yi to idan guda biyun ba su samu ba to lallai sai dai a koma hanyar wuta wa zai iya haƙura ga wannan ya ce ama mautatun fihim hayatun wa dillatun to wannan ai rayuwarsu kamar mutuwa ce da kaskanci wa dilluhu huwa al-izzu wa tawfiqu ma zala ghaliyan amma yastahi man yadi man al-hubba bakhilan yanzu wanda yake da'awar kauna alhalin kuma yana mako bai ba wanda yake kauna abin da yake so din yanzu wannan bai jin kunya bimali habibin anhu duhu zaliya ya dinga cewa yana kaunar wanda yake kauna amma yana masa mako kai ka ce kana son Allah amma kuma baka baka yi ma Allah biyayya ai kaman mai son wani ne da baya kyautata masa misali duk wanda zai shiga soyayya ai zai shiga da da ba da kyauta da kyautatawa ko to ka ce kana so kullun san aleban baki yake bai kai zuciya ba inda ya kai zuciya zaka bada duk abin da kake so da aka sanka da Allah madaukakin sarki shine kai biyayya ga umarninsa wannan shine hakikanin so ka bada wani abu da zai nuna lallai kana kaunar Allah madaukakin sarki shine ka bada rayuwarka gare shi yace idan kuwa ba haka ba amma tilka da'awa kadibul laysa hazzuhu min al-hubbi illa qawluhu wal amaniya ai wannan kiranye ne kawai na ƙarya wanda bai da rabo a cikin kauna sai dai kawai maganar bakinsa da burinsa kenan so na gaskiya na Allah madaukakin sarki shine ka bada kanka ga Allah ka sadar da kanka da Allah kada ka yanke alakar ka da Allah madaukakin sarki yace ama anfusul ushaqi mulkun li bi ijma'i ahli al-hubbi ma zala fashiya ai zukatan masu kauna ko masu bege ai abun mulki ne ga wasu wasu daban wani ne kamar yake rike da zuciya wannan tsokacin masu kauna haka suka zartar kuma abu ne wanda yake yayaya su ya ce ama sam sami al'ushaku kaula habibatin bisaddin biha wafi min alhubbi shakiya cewa su masu ƙaunar nan ba su ji kiran wacce suke ƙauna ba ne ma'ana wacce take kai musu koken ƙaunarta wadan ma shakautul hubba da kadhabtani lokacin da aka kai mata koken cewa ko ana zanta ana ƙaunarta sai ta ce ƙarya kake yi fama li aral a abaka minka kawasiya ya nake ganin gabanka ba sa motsawa mana kamar Allah mataukakin sarki ka ce kana son sa amma kuma ba a ganin ka inda ya kamata a ga bayin Allah masu kaunar Allah ko mutum a ce yana san Allah amma ba a ganin shi a cikin eh, kamsu salawat ba a ganin shi cikin kamsu salawat ba a ganin shi cikin duk wasu ayyukan alkhairi amma yana kaunar Allah ko mutum ya ce yana kaunar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk inda aka ce ga annabi yayi ba ruwan shi da wannan ya saba ma hanyarsa ya saba ma tafarkinsa to kaga wannan ba gaskiya bane haka shine zai ce yana so a ce to ai ƙarya kake yi fala hubba hatta yantiqu al-qalbu qalbu bil hasha to fa babu so na gaskiya har sai zuciya ta makale da wato kayan ciki mana sai ta sai ta sai ta hade da tsokar mutum da jininsa wa takrasu hatta la tujibu al-munadiya kuma ta yi shiru kam ba za ta amsa ma wani mai kira ba Ina zuciya da tace Allah take so amsawan Allah kawai take yi mana duk wanda ya zama saban Allah ne ba ta biye masa watan hallu hatta la yabqa laka hawa wa muqlatin tabki biha wa tunajiya kuma ya zama ya narke har ba abin da zai rage a cikin zuciyar sai idanuwa masu zubar da hawaye suna kiran Allah madaukakin sarki wannan waƙe ne da malam yayi mai tsayi wanda yake nuna wato yanda ya kamata a ce bawa kaunarsa da Allah madaukakin sarki ta kasance inda mai kauna ne na gaskiya قال صاحب المنازل رحمه الله المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس shi mai littafin ya ce ƙauna ita ce zuciya ta ratayu tsakanin himma da kuma ɗebe kewa wannan ita ce ƙauna yani abin nufi ya ce ta'alluqul ƙalbi bil zuciyar ta rayu da wanda take so Ta'allukan muqtarinan bi himmatil muhibbi shine ne sanda zai ratayu da himma ta wanda ake so din wa unsihi da kuma ɗebe kewarsa bilmahbubi da wanda yake so mana lokacin da kake cikin damuwa kake cikin kunci kake ganin rayuwa ta ma tsanani sai ka koma ga Allah sai ka samu wannan nutsuwa da wannan kewa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama so da yawa kan da yazo cewa idza hazabahu amrun duk lokacin da wani al'amari yazo na tashin hankali ko na damuwa in yazo ya same shi sai yayi kiran Bilal ya ce arishna ya Bilal bis sala ce ya Bilal ka kira mana sallah ko za mu samu sanyi ina a lokacin da kake cikin imuwa ba lokacin ya kamata ka kaurace ma Allah ba sai ka kusanci Allah madaukakin sarki sai ka ka samu waraka na abin da kake ci. da haka ya zama ambatan Allah da kusanci da Allah da biyayyar Allah ya zama sune ne abin da za su ɗebe ma kewa ko da ka shiga wata damuwa Ƙalafi fi halatai bablihi wa man'ihi cikin bayarwa da cikin hanawa in zaka bayar ka bayar dan Allah ko zaka hana ka hana dan Allah wa ifradihi bidhalika at-ta'alluq bihaythu la yakunu li ghayrihi fihi nasib ta yanda babu wani wanda yake da rabo in ba Allah madaukakin sarki ba wa inna ma ashara ila annaha bayna al-himmati wal unsi yayi nuni da wannan ne yace li anna mahabbata domin ita kauna lamma kanat hiya nihayatu shiddati talab kasantuwar ita ce kulewar abin da ake nema wa kanal muhibbu shi kuma mai kauna din shadidar ragbati mai tsananin kwadayi ne wa talabi da nema kanatil himmatu min muqawwimati hubbi wannan himma tana daga cikin abin da zai zaburar da shi wajen samun kaunarsa wa jumlatu sifatihi kuma cikin sifofinsa wannan ma kana talabu bil himmati qad ya'ra anil unsi kuma idan mutum yana nema yana mai dajewa cikin nema wani lokacin yakan rasa wanda zai ɗebe masa kewa wa kana ya la yakunu illa musta'anisan bi jamali mahbubihi haka dan shi mai kauna baya samun ɗebe kewa wato sai da siffofi kyawawa na wanda yake so ɗin. wa qama'ihi da kwaɗayinsa bil wusuli ilayhi dan ya isa zuwa gare shi fa min hadaini yatawalladu al-uns wannan shi ke haifar da abin da ake cewa al shine jebe kewa ko aboki wajaba an muhibbu mausufan bil to lallai mai kauna ya kamata ya sifanci da wannan sifa Na haka fasarat mahabbatu qa'imatun bainar himmati wal uns wa yuridu bil badli wal man'i yake cewa adu amrayni abin nufi imma bazdu ruhi wan nafsi li mahbubi ma'ana sariyar da rai da zuciya ga wanda yake so yanzu wanda suke jihadi me za suke ba da rayuwarsu ai sun san mutuwa za su kuma sun san suna san rawansu me za suke bayar da shi eh saboda so ne ai ai duk wanda kake son shi ka yi ba da rayuwarka saboda shi ai ko ne sahabbai suke cewa manzanda Allah sallallahu alaihi fi daka abi wa ummi muna fansar da rayuwar iyayenmu gare ka mana ko da za mu rasa iyayenmu ko da ƙaunarka za ta kai ga mu rasa ɗaya daga cikin iyayenmu suka ce mun yarda, to kaga wannan me yake haifar da shi ƙauna ce amma ƙauna wacce take ta gaskiya domin ƙaunar gaskiya shine abin da mutum ya fi so a rayuwarsa gaba ɗaya shine ransa to in har za ka iya ba da ranka ga wanda kake so to wannan ya nuna cikar ƙaunarka gare shi Ƙana. shine ko dai ba da rai da rayuwa ga wanda yake kauna ya hana ta ga wani fa yakunu al wal man'u sifatul muhibbi sai zama sifa ta mai kauna wa imma badlu al-habibi wa man'ihi fa tata'allaqu himmatu al-muhibbi bihi fi halatay badlihi wa man'ihi ويريد بالإفراد معنيين إما إفراد wa وتوحيده Shine كدي تاشي da kuma ɗayan tashi da wannan abin da kake rataye da shi ɗin wa in ma Fana uhu fi mahabbati ko kuma ka narke cikin kaunar wanda kake so din bi haisu yansa nafsahu wa sifatihi fi dhikri mahasin mahbubi ta yanda kai kanka ma ba za ka dinga tuna abubuwan ka ba saboda kana ganin sufofin wanda kake kauna din yanzu kana ganin sufofin Allah madaukakin sarki to koda kana yabo ga Allah kana bauta ga Allah ba za ka dauki wannan bautar taka wani abu ba domin ba ta isa komai a wajen Allah ba an sai ka mance da wannan abu saboda kana neman kaunarsa ne hatta la yabqa illa al-mahbubi wahdahu sai zan ba abin da kake so sai shi din wal maqsudu ifradu al-muhibbi li mahbubihi bi tawhid wal mahabba shine kadaita wanda kai kake so da wanda ake so din kadaita shi da tauhidi kadaita shi da ibada da kuma kauna shine wallazina amanu ashaddu hubban lillah yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana kaunar su suna kaunar shi suna kadaita shi da bauta to jira an ka samu masu tsananin kaunar Allah madaukakin sarki duk yanda zaka yi da su ba za su hada bautar Allah da wani ba ba za su hada kaunar Allah da wani ba ba za su hada san Allah da wani a zuciyarsu ba Allah ya zanya mu cikin waɗannan bayani قال يشي والمحبة أول أبدية الفناء والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو وهي آخر منزل تلتقي فيه مقدمة الأمة وساقة الخاصة yake cewa wato ita mahabba din nan ita ce farkon kwazazzabo ko kuma kwari wato na narkewa ita ce kuma daga nan ne ake gangarawa zuwa shafe duk wani abu wanda ba wanda ake so din ba to mana yace li annaha tafna al khawatir al muhibb an ta'alluq ta'alluq bil domin ita kauna tana shafe duk wani tasiri ma'ana na wani wanda kake so din a cikin zuciyarka idan mutum ya sa kaunar Allah ne a zuciyarsa to duk wata kauna a bayan wannan take shi yasa ko da iyaye ne Allah yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun yace fala tuqihuma anan kaunar Allah ce a gaba haka nan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq mutum duk yanda kake san shi sai yace ka saba ma Allah to zai ka ce a wannan ba zan yi ba saboda kaunata da Allah ba za ta sa na saba mishi ba amma kai zan iya saba maka saboda haka kauna ce da take share duk wani abu ya zama ya fita sai ita kadai take zama a cikin zuciya qala wa awwal ma yafna min al-muhibbi khawatiruhu al-muta'alliqa bima siwa mahbubi farkon abin da yake shafewa a cikin wato tunanin mai kauna shine tunanin wani daban da yake tarayya da wanda ake kauna a cikin wannan tunanin قال لأنه إذا انجذب قلبه بكليته إلى محبوبه انجذبت خواطره تبعا domin in ha zuciyar ta tafi ga kauna to duk tunanin ma ya tafi da kauna in zuciyarka tana kaunar Allah duk tunaninka zai zama na san Allah shi yasa wani mai waka yake cewa idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununu idan ayyukan bawa suka yi muni to sai ya zama tunanin shi ma sun yi muni idan zuciyarka ta yi kyau kuma tunaninka zai yi kyau idan wanda kake kauna a zuciyarka shine wato Allah maɗaukakin sarki sai kaga duk abin da yake so shi yi. wannan shine kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha mana zai zama jinka ganinka motsinka da hannunka da kafafuwa ka na neman yarda Allah saboda kaunarka da shi aka duk abin da ya zama na saban Allah ne ba za ka yi da jinka ba ba za ka yi da ganinka ba ko kana zaune kai kadai wani tunani ya zo ma na ka saba ma Allah sai ka ce ba za ka yi ba ba mai ganinka ba ba mai ganinka sai Allah ga wasu bayan Allah yana nan daga shi sai sai laifin amma kuma saboda kaunar shi da Allah zai balle ba zai aikata ba kamar annabi Yusuf alaihi salam ai duk wata dama da ake samu dan a saba ma Allah an an shimfida masa ko amma me yace innahu rabbi ahsana ya yace Allah madaukakin sarki ya kyautata min makwanci na da matsuguni na da haka ni bazan saba mishi ba kuma innahu la yuflihu adh-dhalimun duk wannan yana faɗa ne fa a ɓoye daga shi sai matan nan zai Allah ba kowa ana nuna masa inda zai wannan abin matil ba za a ji labari ba amma ce ina aishi ya ga Allah madaukakin sarki ya san Allah na ganin shi don haka sai ya fifita kaunar Allah ya kaurace ma wannan abu duk da damar da aka ba su har ma ya kai ga cewa rabbi a ahabbu ilayya ni dai Allah da na saba ma gada a kulle da dai wannan abin da suke kira amma mai kai shi ga wannan kauna ce da Allah kauna ce ga Allah ko ta kai shi ga wannan saboda haka in mutum ya kaunaci Allah tunaninsa zai kyautata zai koma ga Allah madaukakin sarki don haka awwaluha farkon matakin ta ma'amul af'ali fi fi'lil haqq ta'ala fa la yaradi nafsi wa la li ghayrihi fi'ila duk wani aiki kana ganin aikin biyayya ga Allah shine kan gaba duk wani abu da zaka gani in na biyayya ga Allah ne shi kake daurawa kan gaba akan na wani ma'ana inda za a samu cin karo tsakanin abin da Allah yake so da abin da wani yake so to kana ajiye abin da wani yake so ka gabatar da abin da Allah yake so ya gabatar da abin da Allah yake so akan abin da wani yake so to shine ma'ana shafe duk wani aiki in ba aikin da ma'ana Allah madaukakin sarki yake so ba haka nan mahu sifatin lati fil abdi fayaraha ariyatan u'iraha wahibatan wahiba yastadilla biha ala Haka hakanan duk sifofin da suke jikinka in kaga kai mutum ne mai amana kai mutum ne mai hakuri to kada ka dauka cewa dabararka ne da kokarinka ne sai ka share ma kanka wannan dan karka yi ka dauka cewa Allah ne ya siffanta ka da wannan mane Allah ne ya kyautata halinka dan wani ya gani ya faɗan gaskiya zai ce ai ni na fi kowa gaskiya ya manta cewa Allah ne ya daura shi akan ya tafi da wannan to ka yi tunanin naka aikin ka goma ka tuna siffar Allah shi Allah shine wanda ya daura ka akan wannan shi shiryar da kai huwal hadi inda bai shiryar da kai ba in zaka shekara 100 kana neman shirya ba zaka samu ba to ka manta da naka tunanin da naka siffofin ka dinga kawo cewa ai Allah madaukakin sarki cikin ikonsa ne na samu wannan kyauta din domin wannan shine ko wata kyauta Allah ya baka to ka dinga ganin abu ne na kyauta ko abu ne na aro da Allah ya baka yana iya karba kowane lokaci ba don komai ba sai don ya nuna wato godiyarka ga shi Allah maɗaukakin sarki da kuma kaɗaita shi da kuma kaɗaitar sama fa ya alamu bi wasitati hayatihi ma'ana hayati rabbi don haka in kana rayuwa sai dinga tunatar da kai rayuwar Allah وبواسطة علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وغضبه ورضاه ولولا هذه الصفات به لما عرفها من ربه in ba don wannan zufofin bada mutum ba zai sani ba yadda kake rayuwa Allah maɗaukakin sarki shine mai ba da rayuwa kuma shine rayayyen da rayuwar shi ba irin taka ba haka ne yadda kake ji Allah maɗaukakin sarki shine mai jin komai yana jin abin da zuciya take ɓoyewa ma in kana gani haka nan kana da wani iko ka zan cewa akwai mai sama da kai wanda shine Allah madaukakin sani mala yace wa hadha ahadu at-ta'wilatu ah, hadha ahadu at-ta'wilati fil athar al-isra'i wannan shine ɗaya daga cikin fassarar da ake bayarwa na wani hadisi da yazo inda yake yace isra'ili daga banu isra'il aka samo shi cewa i'rif nafsaka ta'rif rabbaka ka san kanka sai ka san Allah ana da abin da ka sani a kanka ka tuna da cewa Allah ne ya baka to sai ka tuna ga Allah ka san Allah ya ce wa hadhihi sifat waɗannan sifofin fil haqiqa hakikanin al'amari asaru sifatil ilahiyya fihi tasiri ne na sifofin Allah Mana Allah ya ara ma mutane wani abu ne da za su rayu da shi idan rayuwa ce Allah rayayye ne ya ara muku wani bangare ne na rayuwa shi yasa lokacin da zai karba kuma yake karba da haka in kana raye kada ka ɗauka cewa don wani ya mutu saboda bai shan magani ko kuma a'a saboda bai kiyaye lafiyarsa ba ne mutumin da ya fi kowa kulawa da lafiya da kiyayewa sai a wayi gari zai fita ya hatsari haka ba maganar kiyawa da lafiya ba ba shi ba ne tsara rayuwa yanzu ka ɗauki rayuwar marasa hankali marasa gata haka iya samu akwai mahaukaci da bai da gata bai da hankali sai shekarar talatin yana garari a cikin gari mutane sun fi talatin da suka mutu gabanin shi masu ci su sha mai kyau shi mai sa bai mutu ba mai kyau yake ci ko mara kyau ashe ba anan ba anan bane rayuwar ta take ko eh, za ka tashi ga wani mahaukaci ya shekara talatin kana gani shi mutane masu ci su sha su kwana a waje mai kyau kaga sun mace shi kuma yana nan bai mutu ba me yasa bai mutu ba lokacin shi ne bai ba kai kuma da kake cin mai kyau kake sha me yasa ka mutu lokacin ka ne haka al'amarin ba yana rataye bane da abin da kake ci ko abin da kake sha kuma kai da zaka ci abin da yake ci ba zaka iya rayuwa ba to kaga wanda yake nuna cewa al'amari duka a hannun Allah yake eh, yana da kyau mutum ya kula da lafiyarsa amma kada ya dauka cewa wannan kulawar ita ce za ta tsawaita masa rayuwa ko ita za ta kare mishi rayuwa ka gama kulawa da komai shi wani tsautsayi Allah ya jefa ma shi da ba shi da alaka da ci da sha kuma mutum ya mutu ko yanzu yan fashi ko masu daukan mutane suka ɗauki mutum shi alakar ci da sha ne ko hatsari ko gobara duk bai da alaka da wannan aiko ba cinka mai kyau da canka mai kyau shi zai hana gobara ta ci ka bai aka yana da kyau mutane su dinga hararo wannan a cikin al'amuransu don haka Allah ne yake arama mutane wani bangare na rayuwa ji din nan da kake gani kana ji Allah ne baka aran shi yawan Allah ya so sai karba ko gani ka dinga ganin kana gani in Allah ya so sai karba abin shi wasu sai ga sun tashi ba ji ba gani Allah bai ba su ba ba kuma dan Allah bai san su wani ta jarabawa ce daga Allah maɗaukakin sarki dan haka yace fa'inna innaha atharu af'alil haqqi wannan tasiri ne na ayyuka na Allah maɗaukakin sarki wa af'aluhu kuma ayyukan Allah mujibu sifati su suke tabbatar da sifofin Allah cikakku wa asma'i da sunayensa yace fa idan adal amru kulluhu ila af'ali kuma ya koma ga aikin Allah ne shine yaf'alu ma yasha inna Allah yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da yaso wa af'alu af'aluhu ila sifati ayyukansa kuma suna koma ga sifofinsa fa fi hadhihi almanzila a cikin wannan wato matsayi da bawa zai shiga na kauna yamhul abdu shuhuda sifatihi wa wujudi alladhi laysa bihaqiqi bawa zai iya kore sifofi a kansa wanda asalin zufofin bawa nan na ƙasa ne da tawaya sai rayuwa ce eh, ƙarewa zai riske ta Sai rayuwar da kake da ita ƙarewa zai riske ta kullu nafsin da aika tulmau da haka kada cikin rayuwa wata rana za ta ƙare kuma dama rashi ya gabace ta sabanin rayuwar Allah maɗaukakin sarki da rashi bai gabace ta ba kuma ƙarewa bai riskanta to haga in kana tuna rayuwarka sai ka tuna to ya rayuwar Allah take in kana tuna ganinka sai ka tuna ya ganin Allah madaukakin sarki yake yanzu Allah madaukakin sarki shi kadai ne amma duk abin da bayi suke aikata yana ganin su Allah shi kadai ne amma duk abin da bayi suke fada yana ji kai abin da suke sakawa a zuciyarsu da yawansu da ba wanda ya san yawansu sai Allah Allah yana ji ya sani ya sa abin da suke aikata saboda haka kana tuna sufofinka sai ka kalli sufofin Allah cewa sun fi cika Allah shi ne mafi suka cikin sufofi wannan da abin da zai kai ga wannan shi ne ƙaunarka ga Allah da saninka ga Allah kuma shi zai sa ba za ka saba ma Allah ba قال وشهود ويثبت شهود صفات المعبود ووجودها الحقيقي فالله سبحانه شيء الله wanda ya tsarkaka manaha abdahu hadhihi sifat Allah ya baiwa bawansa wasu sufofi ne liya'rifahu biha domin ya sanar da su wannan zubobin wa yastadilla biha alaihi kuma ya nuna masa cewa shine ya halicce ta fa in lam yaf'alha idan bai aikata ba kuwa aqula alaihi tariqul ma'rifati wal istidlal hanyar sanin Allah da hanyar kafa hujja da samuwar Allah kaga ta baci kenan fasarar bi manzilatil adam zai zama kaman babu ita ولهذا يوصف الغافل عن الله بالصمم والبكم والعمى والموت وعدم العقل yasa duk wanda ya gafala daga Allah ake siffanta shi da cewa summun bukmun umyu duk da akwai da za ce babu saboda wannan ganin bai sa ya yi imani da Allah ba ko jin bai sa ya ƙara imani da Allah ba sai zama har ma da mutuwa cewa su matattu ne Allah ya ce amwatun gairu ahya matattu ne ba rayayyu ba ko da a ce suna raye saboda wannan abin da suka rasa قال الثالث محو الذات وهو شهود تفرد الحق تعالى بالوجود أزلا وأبدا نكرجي شيني mutum ya شيدة شوى ألا مدعوكين sarki يا كديتا da samuwarsa wato tun fil azal kuma har abada Allah bai gushewa wa annahu al-awwalu alladhi laysa qablahu shay kuma Allah shine farko da ba abin da ya gabace shi yaman ba farkon Allah babu farko wal akhiru alladhi laysa ba'dahu shay kuma Allah shine karshe da babu wani abu bayan sa da zai rage ma'ana komai zai kare a bar Allah shine ma'anar al-akhir wa wujudu kulli ma siwahu qa'imun bihi samuwar duk wani abu wanda ba Allah ba ko ta hanyar Allah madaukakin sarki din ne wa atharu sun'ihi kuma tasiri ne na abin da ya aikata fa wujuduhu huwa alwujudu alwajibu alhaqqu athabitu li nafsihi azalan wa abadan wa annahu almutafarridu bidhalika da haka Allah shi kadai ya kadaita da irin waɗannan sufofi to za mu dakata a nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk